بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو هدى وتن biyar kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da goma sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم علمنا wa ينفعنا ilma. Allah ya azurta mu da samun yardarsa da dacewarsa a cikin abin da za mu faɗa malam ya ce istiqbalul ka'aba yau za mu tashi ne akan fuskantar ka'aba kenan yau za mu fara magana akan farkon sallah ɗin daman idan mutum zai yi sallah ai zai fuskanci ka'aba ne ko tunda ita ce qiblatul Ya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa a idan qama ila salati istaqbala ka'aba fil fardi, wan nafli وأمر بذلك فقال لمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zai yi sallah yakan fuskanci Ka'aba fil fardi a sallar farilla wan nafli da kuma sallar nafila kuma wa amara bihi ko wa amara bi zalika yayi umarci yayi umarni da ayi haka din ga wani mutum wanda ake ce da shi musi'u salatihi wanda zamu faɗi sa abin da ya faru anan idan kun lura da uslubin da malam ya kawo hadisin, yana kawo shi ne babu isnadi tunda dama ya faɗa dan kai ya tsawaita littafin ba zai kawo maka da isnadi taryam taryam taryam ba amma da za ka koma sharhi da kuma asalin littafin yana kawowa isnadin kuma ya yi alkawari ba zai kawo hadisi za'ifi ba a cikin wannan littafin kwata-kwata idan ma ya kawo shi an ce za'ifi ne to za ka ga da hanyoyin da zai karfafa ya zama mai karfi maganar fuskantar ka'aba idan za a yi sallah a tafarilla da tanafila wannan wani abu ne wadda maktu'i ne ma'ana magana ce yankakkiya haka ake yi kawai ka ce magana ce ma mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallama ina jin babu wani sabanin malamai cewa wasu sun ce ba za a kalli ka ba a kalli kudu ko arewa ko wani malami ya ce yamma za a kalla kaga wannan al'amari ne wanda yake sananne shahararre kuma akwai hadisai masu tarin yawa akan wannan akwai hadisin Abdullahi dan Umar kamar yadda zamu zo kansa insha Allah ta'ala to anan sai ce an gaya wani mutum da ake ce da shi musi'i salatihi wani ne wanda ya zo masallaci annabi ya ɓata sallarsa ya yi sallah ba daidai ba kuma annabi yana kallonsa sai ya gyara masa a cikin gyaran da ya masa ya ce da shi idan kumta ila salati idan ka tashi za ka yi sallah fa asbighil wudu'a ka kyautata alwala isbaghul wudu shine kyautata alwala a gyara ta ita ma a yi ta irin ta sunna ita ma a yi ta irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan wannan sun mastaqbilil qibla sannan kuma ka fuskanci alqibla ka kalli gabar ɗinka kenan bayan wannan kuma fakabbir to sai kai kabbara wannan hadisi ne shahararre da ake ce da shi hadisul musi'u salatihi hadisin wani mutum da ya zo ya ɓata sallarsa wadda sallarsa ba ta yi daidai ba riwayar abu huraira wato wani mutum ne ya shiga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarar da annabi a masallaci yana sallah a yazo zai yi sallah kai yana zuwa sai tarar da manzon Allah a zaune sai je sai yi sallah annabi yana kallonsa a sallar da ya je annabi yana kallonsa sai ya dawo sai ya ce manzon Allah assalamu alaikum ya rasulullah sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wa alayka salam irji fa salli fa innaka lam tusalli wa alaikum salam koma ka sake sallah baka yi sallah ba malu shahid anan shine ashe mutum zai iya sallah ce bai sallah ba ku kula da wannan magana tana da nauyi wani yayi sallah kuma a ce bai yi sallah ba ashe ba wai yin sallah ne kawai ba a'a kayi ta irin yadda annabi yake so a yi ta saboda shi aka aiko da sallar ko da haka kuma shine zai yi bayani yadda ake yake so a yi sallar to da yawa cikin mutane suna yin sallah amma ba su yi sallah ba sallawa ma sallah ya yi sallah bai yi sallah ba subhanallah ya ce kuma kai sallah saboda ba kai yi sallah ba mutumin ya koma ya je sake sallah ya kure maleji ya yi sosai sannan ya sake dawowa dai yace assalamu alayka ya rasulullah sai manzo Allah ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma fa ka je ka sake sallah dan ba kai sallah ba ya amsa sallama ya ce ko ma kai sallah ya ya sake annabi yana kallon sa ya sake dawowa yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama manzo Allah ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka je ka sake sallah dan ba sallah kai ba to bawan Allah nan da ya ga dai ba wato yayi iyayi zai tayyana mutane abun abin yaki karewa sai ya fada a karo na uku sai yake cewa ya rasulullah wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyya na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi ma usinu gairaha ni ba zan iya yin wata sallah da tafi wannan kyau ba fa allimni kawai ka koya mu shikenan ba wani jayya inda zai ta yi ta maimaita da bai ce a koya mai din ba annabi cewa je ko ma kai ba ka yi sallah ba wannan din darasi ne annabi ya nuna mai dan cewa kar ka dauka cewa dan ka dade kana yin abu ba shi ke nuna kai daidai ba ba wani an zo ana magana karatu za a yi karatu ana karatu a zo abin nan ce haba da Allah mana tun muna yara mu mun sauki <laughs> wai tun suna yara sun yi sauka shi ya gama karatunsa kenan to abin da nake so na kai shi gare mu ya koyan uwana wannan mutumin sahabi ne fa ko ba gane ba sahabin annabi ne kuma yayi sallah kuma manzo Allah ce bai yi sallah ba to ina ga sauran mutane gama gari irin mu mu tsakani da Allah ina za mu sa kanmu sahabi ne guda yayi sallah aka ce koma ya sake sallah bai yi ba to shine manzon Allah ya koya masa to a cikin koya masa ne mu kuma muka tsinci wannan hadisin annabi ya ce idza qumta ila salati fa asbiqil wudu'a in ka tashi zaka yi sallah ka kyautata alwala ashe sallah tana kyau ne tun daga gyara alwala shi yasa aka yi littafi sunansa sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallama siffar alwalar annabi yaya manzon Allah yake alwala ita ma sai da aka yi bayani dalla dalla da riwaya annabi ya ce sun mastaqbilil qibla sannan ka fuskanci alqibla kuma fakabbir kai kabbara ka ce Allahu akbar ka girmama Allah wa ma tayassara ma'aka min alquran ka karanta abin da ya sauƙaƙa ko ya sauwaƙa gare ka na alqur'ani thumma ka hatta tatma'inna raki'a annabi ya ce sannan kai ruku'i sai ka nutsu a cikin ruku'in kar ka dago za mu zo insha Allah a aikace kamar yadda na faɗa mana wannan sifat salatin nabin a aikace za mu rinka yi in Allah ya sa da a aikace a aikace kai ruku'i kamar yanda na umarce ka da kai kuma in kai ruku'in sai ka natsu yace sun marfa saka hatta ta'tadila qa'ima sannan ka ɗago kanka daga ruku'i ar min rukui kenan kar ka wuce sujjada kuma sai ka daidaita kana tsaye kenan sai an samu daidaito ba wai Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar ka gani ko din ma baka yi ba <laughs> sai ka hatta ta'tadila qa'ima sai ka daidaita a tsaye ka tabbatar kasusuwanka sun daidaita yace sun masjud hatta tatma'inna sajida sannan kai sujjada sai ka natsu a cikin sujjada ka kafa goshinka ka natsu thumma fa hatta tastawiya wa inna jalisa annabi yace sannan ka dago ka zauna sai ka daidaita kuma a natsu ka natsu a zaman thumma masjud hatta inna sajida sannan ka ƙara sujjada sai ka natsu thumma fa hatta tastawi qa'ima sannan ka dago sai ka daidaita a tsaye kaga yayi mai bayanin raka'a guda cikakkiya kenan sun mafa'al zalika fi salatika kulliha yace ka aikata haka a cikin sallarka gaba daya ka aikata haka a cikin sallarka mai gaba daya kaga ya mai bayanin raka'a guda to raka'a ta biyu ma haka zai raka'a ta uku ma haka zai ta hudu ma haka zai ta biyar ma ta wannan ta hudu ma haka zai in mai raka'a uku ne haka in mai raka'a biyu ma haka to wannan hadisin shine ake ce da shi hadithun musi'u salatihi hadithu musi'u salatihi to a nan gurin ku rike wannan hadisin ya koyan kwana za mu yi ta maimaita shi har karshen littafin nan za mu yi ta maimaita shi har karshen littafi hadisi dai riwayar bukhari ne da muslim da ibnu maja da baihaqi ta hanyar abdullahi bin numair da abi usama hamad bin usama dukansu daga ubaidullahi bin umar an sa'id bin abi sa'id anhu a wata riwayar kuma ta abi huraira kamar yadda ya kawo shi a cikin littafin irwaul ghalil a hadisi na 289 Allah ya masa rahama to a nan gurin mu abin da ya dame mu shine muhallu shahid tunda Malam yana magana ne akan fuskanta alqibla a cikin hadisin nan kaga ya gaya wa wanda yake koya masa sallah ce shi ya fuskanci alqibla sai wannan yake nuna mana ashe fuskanta alqibla a sallah wani abu ne wanda yake wajibi dole ne tilas ne a yi ta inda za a yi sallah wa kana sallallahu alaihi wa sallama fi safari yusalli an-nawafil ala rahilatihi wa yutiru alaiha haythu tawajjahat bihi sharqan wa garba wa fi dhalika nazala qawluhu ta'ala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance fi safari a cikin tafiya yusallin nawafila ala rahilatihi yana yin sallolin nafilfili akan rahila in an ce rahila a bar hawa dabbar da yake hawa yanzu motar kama zaka iya ce da ita rahila an gane ko jam'in su shine rawahil tafiyar da zaka yi in kana tafiya daga nan zaka je Kaduna sai ka ce kana da rihla rihla tafiya kenan dabbar da ake hawa kuma ai tafiyar ko abin hawan shine rahila to yana yin sallan nafila ala rahilatihi akan dabbarsa kenan anan ya halatta kai sallan nafila akan motarka kuma ya halatta kai sallan nafila akan babur ɗinka ko kekenka ko jakinka ko alfadarinka ko dokin ka in kana da shi tunda shi ma duk rahila ne ai wa yutiru alaiha kuma yana ma yin wuturi haisu tawajjahat bihi duk inda dabban nan ta fuskantar da shi ba sharadi bane sai tana kallon gabar sharqan wa garba ko gabar ko yamma duk inda dabbar ta fuskanta yana yi wa fi zalika nazala qawluhu ta'ala ai da wannan ne ma akan wannan ne Allah ya saukar da fadin sa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk inda kuka fuskanci wato duk inda kuka juya kuna tafiya to an ba ku dama ku kalla ku yi sallah ta dalilin yin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ne akan dabba idan yana tafiya ba tare da sai ta kalli gabar ba fa amma fa yace nafila to shi yasa Allah ce fa aina ma tuwallu fa samu wajhullah duk inda ku fuskanta ainan fuskar ubangiji tabaraka wa ta'ala take kuma nan ne alƙibla yake nan ne Allah yake so a fuskanta amma wannan aya kenan tana magana ne akan me nafila nafila nafila an fahimci wannan sai ke cewa wa kana yarka wa yasjudu ala rahilatihi annabi yana yin ruku'i yana kuma yin sujjada ala rahilatihi akan abar hawarsa wa kana ahyanan ne naku طيب وكان أحيانا يركع ويسجد على راحلته تضمز إن شاء الله وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه zamu zo kan wannan din in da kun duba ma za ku hango shi annabi sallallahu alaihi wa ya kasance yana yin ruku'i yana kuma yin sujjada akan dabbarsa ima'an yana mai ima'i yana mai nuni kenan bi ra'asihi da kansa kamar yana yin ishara da ka tunda dai kana kan dabba kana kan raƙumi ba za ka iya ruku'i cikakke da sujada ba yi sai dai ka da alama da ka wa yaj'alu sujuda akhfada min ar-ruku' kuma annabi yana sanya sa ta fi sunkuyawa sama da ruku'in mana idan ya zo yin ruku'i ya sunkuya haka to idan ya zo sujjada kuma zai sunkuya ne haka ya yi ƙasa sosai kun fahimce ni wai ana so a nuna mana idan har ta kama za ka yi sallah a cikin mota yanzu irin motocin da suke tafiya mai tsawo ɗin nan daga nan za ka je kaduna za ka je a lagos za ka je ibadan za ka je ilori za ka je ina ne kawai ka shiga da alwala kai ta nafila fa ina ma tuwallu Wasan sabba hula. wannan hadisai da yawa sun zo akan wannan magana akan yin sallah ta nafila akan dabba kuma ima'an kana mai ishara kana nuni akwai hadisin Abdullahi bin Umar yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahila manzo Allah ya kasance yusabbihu kalmar yusabbihu ana nufin yana sallan nafila kenan akan dabbarsa kibara ayi wajhin tawajjaha kowace ko ina ta fuskanta dabbar annabi yana yin sallan nafila wa yutiru alaiha kai har wutiri ma yana yi dan da annahu la yusalli alaiha almaktuba sai dai baya sallar farilla akan akan dabba din baya sallar farilla akan dabba din to nan ma sai a rike saboda akwai magana da za a zo a yi ta ya halatta ya sallar farilla akan abin hawa ko bai halatta ba wannan hadisin bukhari ne da muslim da abu dauda akwai kuma hadisin amir bin rabi'a shi dai akan wannan shi yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ala rahila yusabbihu ni na ga manzon Allah yana kan abin hawarsa sallallahu alaihi sallama. yana yin nafila yumi'u bi ra'sihi yana yin nuni shine yumi'u yana yin nuni da kansa qibala ayi wajhin tawajjaha duk inda fuskarsa ta fuskanta ko duk inda dabban nan ta fuskanta kawai sallah yake yi ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة yace Amir ibn Rabi'a yace manzo Allah baya aikata haka a sallata. ta farilla wannan ma hadisin bukhari ne da imamu darimi da baihaqi da muslim da imamu ahmad hadisi na uku da yake goyon bayan wannan hadisin anas ibn sirin yake cewa istaqbalna anasan hina kadima min sham mun fuskanci anas mun je mun taryo shi yayin da ya dawo daga sham falaqinahu bi aini tamr sai muka haɗu da shi a wani wuri mai suna ainu tamr fara'aitu yusalli ala himarin na ganshi yana sallah kan jaki wa wajhu min dal amma fuskar sa tana kallon can bangaren ba gabar ba kenan kaman tana kallon yasarin qibla hagun din alqibla kenan sai nake ce da shi ra'aituka tusalli li ghairi alqibla naga kana sallah baka kallon gabar ba alqibla ba yaya kai haka sai yake cewa laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alhu da ba dan naga annabi ya aikata ba baran aikata ba kamar so yake ce ni na ga manzon Allah ne yana yi kaga wannan yana nuna ashe dai ya halatta kai sallar nafila akan abin hawanka wannan hadisi na uku kenan hadisin bukhari da muslim da baihaqi da imamu ahmad shi ma akwai wani hadisin na hudu shi kuma hadisin usman ibn abdullahi ibn suraka daga jabir ibn abdullah yake cewa رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرك تطوعا ناقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم أونياكي ينا صلى أكان دبسا ينا مي فسكنتا المشرق منين المشرق قبر المغرب شيني مي يما تطوعا ينا ينصلى أكان دبّا kuma yana fuskantar gabar sallar nafila kenan shine tatawwu'an kaga da ya nuna mana halacci yin sallah akan dabba riwayar bukhari haka kuma imamu shafi'i ya fadda ita da imamu al-baihaqi da imamu ahmad tirmidhi da yazo kan hadisi wannan makamancin wannan sai yake cewa wal amalu ala hadha inda ahli ilmi haka malamai suka yi aiki da wannan yace la na'lamu bainahum ikhtilafan ba mu san saɓani tsakanin su ba la yarawna ba'san an yusalli ar-rajulu ala rahilatihi tatawwan haythu ma kana wajhuhu malamai suka gaba laifi mutum ya iya yin sallah akan dabbarsa ta nafila kuma duk inda aka fuskanta ko da ba gabar bane ila al-qiblati wa ghayriha ko gabar ko ba gabar ba wannan hadisai manya-manyan malamai sun yi aiki da su banda imamu Ahmad banda imamu Ahmad da Abu Saur su kam suna ganin cewa in za ka yi sallan nafila akan ka, to lalle ne in za ka yi kabbara harama sai ka tsayar da ita ta kalli gabar tukunna ka fara kabbara ɗin kana kallon gabar shi daga baya sai ka sake ta yanzu misalin kayi yamma kana tafiya kayi yamma sai ka ji za ka yi sallar nafila a guri imamu ahmad da abu saur suka ce i eh, za ka iya nafila a kan dabbarka amma ka tsayar da ita ka juyar ta ta kalli gabar kai kabbara harama sannan daga baya ka sake ta ka ci gaba da tafiya kun fahimci wannan wannan shine ra'ayinsu Allah musu rahama suna da hadisi da suka dogara da shi hadisin aljarut ibn abi sabra shi kuma ya rawato daga anas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan arada an yatatawwa fi safari annabi idan ya so yi tatawwi a tafiyarsa istaqbala binaqatihi alqibla haka riwaya ta zo in zai yi tatawwi in nafila akan dabbarsa sai ya juyar da taguwar ta sai ta kalli alqibla sai ya kabbara sai ya ci gaba da sallah kun fahimci wannan to wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malaman fiqh za ku ga suna rubutawa cewa in za a yi nafila din sai an tsayar da ita ta kalli alƙibla ita dabbar sannan a yi ba wai kore sallar nafilan bane ake yi amma dai a sa ta kalli alƙibla wannan ɗaya kenan sannan sun yi saɓani dangane da tafiyar da mutum zai yi akan dabba kuma tafiyar ba ta kai masafa ɗin ƙasar ba tafiyar da za a yi mata kasaru shin ita ce kuma mutum ya halatta ya sallah akan dabbar ko akan motar ko ko dai ko da tafiyar kawai ba ta kai ƙasaru ba yanzu kawai mutum daga nan ya ce ya tafi ya tafi da wanau sai ya yi kasaru ko ba sai ya yi ba ko ko dai sai in tafiyar ta kama cewa zai yi tafiya ne mai tsawo kamar zai tafi Kaduna ko zai tafi kaza ko zai tafi kaza to sun yi sabani akwai malaman da suka tafi akan cewa ya halatta a yi sallar nafila kan dabba in dai mutum tafiya zai yi kowace tafiya ce kowace tafiya ne in dai mutum zai yi to ya halatta yi a kan dabba ɗin ta kai ta ƙasar ko ba ta kai ta ƙasar ba kun ji ɗaya amma ban da imam malik imam malik ɗan anas imamu dalil hijira cewa ya yi a'a in za ka yi kana so ka yi ƙasar a cikin tafiyarka to sai ka yi kana so ka yi sallah a dabbar ka don ka samu rahusar yin sallah kan dabba a kan tafiya to dole sai tafiyar ta kai masafar yi mata ƙasaru. idan ba ta kai masafar a yi mata ƙasar ba ba za a yi ba wannan shine ra'ayin imamu malik Allah ya ƙara masa yadda imamu tabari yake cewa wannan ra'ayi na imamu malik ni kan ban san wanda ya goyi bayansa ba a kai. kamar yana ganin cewa shi kadai ya faɗi wannan ra'ayin me hujjar imamu malik ya ce duk waɗannan hadisan da aka kawo na an yi sallar an yi sallah akan dabba a cikin tafiya ce duk tafiyoyin gaba ɗaya sun kai musafar ƙasaru ya ce ba a ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wata gajeriyar tafiya wacce ba ta kai ta ƙasaru ba kuma ya yi sallah akan dabba to ku kuma jumhurin malamai fa suka ce kawai hadisan nan sun zo ba su ce tafiyan nan da za a yi sallan nafila akan dabbar sai ya kai ƙasaru ko bai kai ƙasaru ba yasa jumhurin malamai suka ce kawai kowace tafiya ne kawai kenan rajihin magana maganar jumhurin malamai shine in dai mutum a al'ada an ce yayi tafiya ko da tafiyan nan ta kai kasar ko bata kai kasar ba to kawai ya halatta sallah akan sa kowace tafiya ne kuma dabbar ta ta wannan zamani an san ita ce mota ko to ya halatta a yi kenan bayan wannan idan kun lura cikin magana Abdullahi dan Umar yace manzo Allah yana yin wayutiru alaiha ko yana yin wutiri akan dabbarsa wannan dalili ne cewa ashe ya halatta ayi wutiri ma akan akan dabba wutiri ba sallar dare ba ce a shar qiyamul laili ma za a yi akan akan sallar akan dabba har qiyamul laili in ta kama daga nan zaka tafi Lagos kuna tafiya cikin dare karfe 3 tayi ko karfe 2 da rabi kawai ka kabbara ka ta sallar ka kawai wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i da Imam Malik Allah musu rahama da Imam Ahmad da jumhurin malamai haka suka faɗa akwai wasu malaman da suke ganin cewa waɗannan hadisan ma an soke su ne magana akan cewa annabi yana sallar wuturi akan dabbarsa akwai wanda suke ganin cewa an soke ne Imam Tahawi ya yi magana dangane da waɗannan hadisai da muka karanta ya ce dukansu waɗannan hadisan mansukai ne ma haka Abu Hanifa ma ya ce gaba ɗaya mansukai ne an shafe su da almajirinsa Abu Yusuf da da kuma Muhammad sun ruwaito sun wato sun goyi bayan maganar su ta cewa mansukai ne da hadisin nan da aka ce annahu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abdullahi dan Umar ya faɗa cewa kana yusalli ala rahilati annabi yana sallah kan dabbarsa wa yutiru bil ardi amma in zai wutiri kuma sai ya a ƙasa yana sallah kan rahilarsa kuma yana yin wutiri a ƙar kaga kenan wannan yana nuna in zai wutiri me sauka yake yi ƙasa kun fahimci wannan yawwa yace wai zumu annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu zalika kuma annabi yana aikatawa abdullahi dan umar yake kuma yace annabi yana yin haka sanadi ne ingantacce to amma tsakani da Allah wannan hadisin baya nuna cewa an share waɗancan hadisan iya ƙarar abin da za a iya faɗa a kai sai dai a ce wannan hadisin yana nuna halacci wata rana annabi ya yi akan dabba wata ran kuma ya sauka ƙasa ya yi ko ba ka bane ba kenan kai ma wata ran kaga dama sallar eh, daren ka zaka iya yi wuturin ka zaka iya akan dabbar ka kana tafiya mai tsawo in kaga dama kuma ka tsaya kai wuturin a kar wannan shine abin da malamai suka rinjara Allah musu rahama wannan kenan um ibn al-qayyim ya faɗa cewa dangane da waɗannan maganganu da muka faɗa cewa وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به sauran mutane da suka ruwaito magana cewa annabi yana yin sallar nafila akan dabbar sa sun ce yana kalla duk inda dabbar ta fuskantar da shi ko amma ba su keɓance cewa banda kabbara harama ba amma mun faɗa ra'ayin wasu malamai suna ganin sai an tsaya an fuskantar da ita alƙibla akwai Amir ibn Rabi'a da Abdullahi ibn Umar da Jabir ibn Abdullah waɗannan sun tafi akan cewa sai an fuskantar da ita alƙibla Ibn Qayyim ya ce hadisan waɗannan mutanen sun fi inganci sama da hadisan Anas din amma albani yake cewa wannan maganar ba ta sukan wato maganar da muka faɗa na cewa yana tsayawa ya fuskantar da dabbarsa sai ta kalli gabar ko ko ba ka bane to wasu ai suna ganin cewa kamar sai an fuskantar da ita ta kalli gabar din sannan ayi to wannan shi ma abin da za a faɗa shine halaccin abubuwan guda biyu wannan ba yana nuna cewa ya soke wancan ba ne kenan ya halatta wata in za ka yi filan ka tsaya ka juyar da abin hawan kai kalli gabar ka kabbara kai sallah wata ran kuma duk inda ya fuskanta kai ka kabbara kai ina fata ana fahimta wannan shine rajihin magana da malamai suka ingantar wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa ala naqatihi shine ko ya kasance wani lokacin idan ya ya so yayi tadawwi akan naqasa taguwarsa istaqbala biha alqibla ka gani ko shi yasa malam albani yace ahyanan wani lokacin kenan idan zai yi sallan nafila sai ya juyar da dabbar tasa ta kalli alƙibla fa kabbara sai ya kabbara masalla haisu wa wajjahahu rikabuhu sai ya yi sallah kuma daga baya ya ci gaba da sallah duk inda abin awansa ya juyar da shi to kenan wannan yana nuna mana halaccin ɓangarorin guda biyu ba yana nuna cewa wannan ya soke wancan bane ba kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama wannan yana nuna mana bayanan ne lil jawazi kawai kuma dukkan hadisan da suka suka zo wanda ibn qayyim ya magana akai a haka din za a hada su kaga an hada hadisan duka biyu an yi aiki da su kenan da waɗancan da suke nuna ko ina yana kalla da waɗannan da suka nuna in zai yi din sai ya fuskantar da dabbar ta kalli alƙibla da kaga yana nuna mana halacci ne amma bai halatta a dauko hadisan a buga wannan akan wannan a ce wannan shi yafi inganci ba to amma imamu shaukani cewa wal hadisi yadullu ala jawazi tanaffuli ala rahila hadisin yana nuna mana halacci nafila akan dabba kuma yace wa annahu la budda min istiqbali hali takbirati al-ihrami min al-istiqbali hali takbirati hali takbirati al-ihram shi imamu shaukani da wannan hadisin da mala albani ya kawo sai ya ce wannan yana nuna mana dole ne in za ka yi sallar nafila din yayin da za ka fara sai ka fara kallon gabar ya dogara da wannan hadisin sai ce daga baya kuma ba zai cutar da kai ba in dai yi kabbara harama kana kallon gabar duk abin da ka aikata na sauran salloli ko da ba kalli gabar din ba babu laifi to anan ma idan mun lura da hadisin babu dalili karar da yake nuna cewa dole babu aiki ne kawai ana bayani ne akan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai iyakacin abin da zai nuna shine halaccin a iya yin wannan a kalli gabar din sannan kuma a a a a iya a wato wato a iya cewa halacci ne a kalli gabar in za a yi sallar da dabba din sannan kuma a iya cewa duk lokacin da aka dama kuma ba sai an kalli gabar din ba kawai ne abin da yake nunawa yana yana nuna jawaz ne kenan wannan um, ya nuna manzo Allah bai dawwama akan hali ɗaya ba kenan bai dawwama akan ra'ayi guda ɗaya ba sallallahu alaihi wa sallama to wannan kenan amma sallar farilla fa yaya magana sallar farilla ya halatta a sallar farilla kan dabba ko bai halatta ba mun karanta da ku cewa manzon Allah baya aikata farilla kan dabba haka ne ko to amma an samu wasu riwayoyin saɓanin haka ɗin an samu ma Anas dan Malik yana yin farilla din akan dabbarsa shi yasa wasu malaman suka tafi cewa ashe ya halatta a iya yin wato sallar farilla din akan dabba kamar yadda aka samu aikin Anas ya tabbatar amma fa da sharaɗin in ana fuskantar alƙibla ne kamar misalin idan mutum yana kan abin hawa yana kallon gabar kamar yana kan jirgin ruwa kuma ga yana kallon gabar kuma ba yanda za a tsaya a samu masallaci a sallah to wannan ya halatta a iya sallah ta farilla din wannan bi ijma'il ulama' da ijma'in malamai tunda ba yanda zai yi sauka to amma idan dabbar a tsaye kuma take fa Imam Shafi ya ce in abun hawan a tsaye ne ya halatta kai sallah din akan abun hawan in a tsaye yake ba wai sharadi bane sai ka sai ka sai ka sai ka saukakar Shafi'i ya halatta ya halatta ai sallah akan gado ma inji Imam Shafi'i akwai gado akwai gadon da ake ce da shi a sarirul mahmul gadon da ake daukan sa to idan larura ko bukata ta sa mutum zai sallah ya tashi ya tsaya akan gadon sai sallah in ji Imam Shafi'i ya halatta ka iya yi amma fa nan cewa idan a tsaye ake to a gidanin gaskiya akwai yanayin da sallar ba za ta iya yiwuwa ba akwai yanayin da sallar ba za ta iya yiwuwa ba a tsaye ta farin ɗin dole sai an yi ta akan abin hawa ɗin dole dole kamar misalin mutum yana cikin jirgin sama ba yin sallah a ƙasa ba ko to ya zai malamai suka ce ya halatta ya iya yin sallarsa a cikin jirgin sama ya halatta ko jirgin ƙasa yana ruga gudu yana tafiya ba za a iya tsayawa a yi sallah ba shi ma duka ya halatta ba min babi faɗin Allah ta baraka wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya ɗora mutum sai abin da zai iya yi ko ba haka bane kuma manzo Allah ce ma amartukum bihi fa'tu minhu duk abin da umarce ku da shi ku zo ku aikata masa masabatun iyayen da za ku iya yi ina fata ana fahimta yawwa to bismillah wa ajma'u ajma'u ulama ala shirat an-nuzul lil farida malamai sun yi ijma'i cewa wai duk wanda zai sallar farilla dole sai ya sauka ƙasa wa annahu la yajuzu li ahadin an yusalli al ta ala dabba min ghairi uzur. ba a yi sallar farilla kan dabba ba tare da uzuri ba sai dai salatul khaufi to duk waɗannan bayanai da muka faɗa sallah a cikin jirgi sallah a cikin jirgin ruwa ko jirgin sama ko jirgin ƙasa ai wannan uzuri ne ko kenan uzuri shine ya halatta a yi sallah ɗin akan abin hawa ɗin وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة كو إذا يسو يصلى فرلا يكن سوكاسي فسكنشي القبلة هكيتي صلى الله عليه وآله وسلم وأما في صلاة الخوف الشديد أما أتشن صلى صورومي أنني فقد سن لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم لو كتن دا أكي تشن صلى صورومي أنني sallah da ake yi cikin tsoro to annabi ya sannanta wa al'ummansa su yi sallah ɗin rijalan suna kan tafiya suna kan ƙafarsu kiyaman suna tsaye ala aqdamihim akan digadigansu aw kubanan ko suna haye akan abin hawa mustaqbili alqibla suna fuskanta alqibla ne aw ghairi mustaqbiliha ko kuma ma basu su fuskanci alqibla din ba wannan yana nuna mana cewa yayin da ake sallar an je jihadi ana yaƙi kaga an fara rage wato ƙarfin fuskanta alƙibla ne fa idan kuna lura na farko ya halatta sallan nafila ka yi ba tare da kana kallon gabar ba in akan abun hawa ne in kana kan tafiya mun faɗi saɓanin malamai akan tafiyar ta ƙasar ce ko ba ta kai ta ƙasar ba raji hije jimhurin malamai suka ce kowace sannan kuma aka zo aka daɗa rage ƙarfi cewa idan ana yin tafiya za a iya sallar farilla ma ita kanta wanda da sabai sun ruwaito mana cewa annabi baya sallar farilla akan me akan dabba to amma ibnu battal ya ce malamai sun ce sharadi ne bai halatta ba a ai sallar farilla akan abun hawa sai da uzuri to yanzu ku an samu uzuri ba wani jirgin saman da zai tsaya in dai azhar tayi a tsaya maka a sararin samani a ce ku je masallaci ku yi sallah ku dawo babu kaga wannan uzur ne ko to sai ya zamanto uzuri ne karɓaɓɓe ko jirgin ƙasa ko irin motan arnan nan ma da ake hawa ai ita ma uzuri ne ko ba ka bane akwai wanda ma ba sa ma tsayawa ma ai sallah ma kwata kwata kwata kwata ba sa tsayawa ai sallah ka duba wani abin da ake a ƙasar nan malam Allah ya sauke wanda wannan ya kamata wallahi musamman a wato motocin da suke zuwa irin garin nan tunda a nan suke zuwa su ci arziki ya kamata hukuma ta yi musu magana in akwai hukuma ta musulunci cewa kuna zuwa kuna ɗaukan jama'ar mu daga nan za ku kai su Lagos za ku kai su Ibadan za ku kai su Enugu za ku kai su Onitsha za ku kai su Maiduguri za ku kai su Kada, sharaɗi ne duk motar da za ta shigo Kano sai ta sa hannu cewa ta yadda in lokacin sallah yayi za ku tsaya musulmi su yi sallah don Allah ba za a iya gaya musu wannan ba za a iya gaya musu to amma matsalar shine wane ne ya damu da addinin ma da zai yi tunanin wannan matsalar malam duk gemunka duk sunnanka duk tsoron Allahnka duk takawanka idan ka fada cikin waɗannan motocin to zancen ka ya ƙare wani dan uwa yake bani labari yace malam ka ga ba sallah ba larura ma ta dan adam sai lokacin da suka ga dama suke tsayawa yace ya kuskure wata rana cikin sa ya ɓaci ya hau motar nan gudawa eh yace wai saboda ma a samu saukin tsayawa ya tsaya ta kusa da direba yana oga oga oga ya ce haya ya ce masa kashi kawai wannan wannan arna sai cin na hausa o yawo hausa o yawo hausa o yawo hausa ko me yake cewa ya daka masa tsawa ya tashi ya tsaya yana yi arnan nan sai dariya suke suna ihu a cikin wajen nan ala ihu ala fito ya ce wallahi ka tsaya ya ce sam ba zai tsaya ba ya ce to tun da ma ya riga ya sha giyansa kawai ya san kidansa na Yesu almasihu yana ta bugawa kawai ya daga shi sai singile ce sai gajeren wando arne kenan aikin kenan Yace ce wallahi akaram kallah na tabbatar na gaba za su tsaya ba sai na samu na samu escort na ture shi na samu bakin wando na cire wando na ana ihu ala wayo Allah subhanallahi bisani wani kalmomi da za su faɗa tunda mu musulmi dole mu ce subhanallah ya ce wallahi ma aka na cire wandona suna kallo na na samu na tura duburata ta wajen windon nan ana su ana rusa gudu ina gudawa ya ce da Allah ya so jarraban su sai sai Allah ya ɗebi bayan gidan iska ce ta dawo da shi cikin motar <laughs> ai dole sai suka tsaya aka yi ta zaginsa aka yi ta zagi ana tsayawa ya kai je ya je ƙarasa kayansa <laughs> yanzu wannan dan Allah malam ka ajiye ba magana addini ba ba a shiga cikin human right ba ai ai shiga cikin haƙƙin dan adam tsakani da Allah to amma mu yanzu mu yanzu zaka je kasar su duk abin da suka yi da kai dole kai da kai amma mu yanzu sun zo nan suna cin arziki babu inda ba sa zuwa kasashen nan namu na Hausa babu state din da ba sa zuwa duk sun saka motoci su suke da manya manyan motocin nan na tafiye tafiye amma ba wanda zai kafa musu doka yo tasha ma ba tasha ma fata suke su su kare tasha ma ba za shiga ta gwamnati ba ba wata babbar motar da za shiga tashar gwamnati kuma babu wani ɗan sanda ko soja a hanya da yake cikin wallahi da zai cikin da su ba a cikin din su in sun zo ma daman wuta kawai za su yi ma kawai ka ba su guri fawu fawu fawu fawu ka da guri haka suke kama karya a basu ba abin da sai yanda suka ga dama to kaga tsakani da Allah irin wannan na farko akwai cutar da mutane kuma akwai rashin sanin mu kanmu ma yan arewan ma ma mu san ma kimar kanmu ma ba mu san zafin kanmu ba wallahi tallahi dan da mun sani wallahi za mu iya kafa musu doka duk wanda zai zo nema arziki anan wallahi sai yayi wannan kuma yadda za su yi kuma gwamnati ce gaba ɗayan ku koma tashar gwamnati a gyara tashar kowanne a sa muku in kun zo da kaya sai an yi cikin amma yanzu mota za ta iya fitowa daga wani ce daga Enugu daga Lagos karfe uku ta shigo garin nan sabon gari su shiga su sauke kayan da za su sauke ba wanda zai cikin ɗinsu ba wanda zai cikin mu ko yanzu nan kana tafiya ma yan sanda suka rena maka wayo a motar bus din ma wallahi sai an sauke ta gaba daya kai roka ma da ido wallahi daga roka wallahi an sauke roka to wannan shine rayuwar da muke cikin kaskanci malam rayuwa mara daɗi babu adalci a cikin al'amura wanda kuma wallahi auliyawul umur majimanta al'amura da suke shugabantar mutane ya kamata su fada tunani a rinka lura da ya kamata a rinka lura da ya kamata to in ka fada cikin wannan motar ai uzuri ne ko ba ka bane uzuri ne alwala ma ba za su bari kai ba yau na ruwan su ma da alwala to ya za ka yi sai ka je mama ka shiga da dan dutsen ka kawai in lokacin sallah ka bubbuga kawai kai ko kuma kasan motar in akwai kura kura ka bubbuga kai sallar ka kada mutum ya zauna ya hada salloli bai ba kawai kai fa ina ma tuwallu fa zan wajhullah nan kenan ta ta hada hadda ta farilla indal uzuri yayin uzuri kenan wa ma fi salatil khawfi shadid mun fada in dai ana jihadi ne kuma wannan shi kam ya halatta Allah ya halatta ko ana kallon gabar ko da ba a kallon gabar wannan ya halatta kamar yadda malam ya kawo mana anan ina fata ana fahimta yawwa to akwai matsalolin da malamai suke shigarwa a ƙarƙashin wannan um, kamar misali mutum yana yana kan ƙasa ɗin ba akan abun abin hawa yake ba to amma sai yake jin tsoron idan ya sauko kamar misali yana kan bishiya shi ma kaga a sama yake amma ba abin hawa bane ma'ana ba abin hawan tafiya bane yake jin tsoron idan ya sauko ƙasa ya sallar jam'in nan akwai kura da kirkeci za su iya zuwa su kawo mai farmaki su cinye shi yaya zai yi ya yi sallarsa kan bishiya kawai haka malamai suka ce kai kasan cewa suka yi ma hatta kai ga idan mutum a ce yana yana kan wani abu tudu yana saman wani wuri ya ga in ya sauka ƙasa zai ɓata kayansa zai ɓata suturarsa ya halatta sallah akan wannan tudun kamar misali yana kan katanga ga ƙasan lalle ƙasa lafiya lau amma kuma ruwa ya ɓata wurin zai yi sujada ya ɓata suturarsa suka ce ya halatta ya sallah akan katangar ya halatta ya sallah akan tudun ya halatta ya sallah akan bishiya din saboda addini akwai sauki a cikinsa ko kuma wani yana nan ya yi fakin yana yana jiran sa takwabi yana saukowa zai sare shi to ya halatta ya sallah a inda yake din wannan kenan to zai iya yiwa kuma mutum ya zo yana yin sallah a wani guri a ƙasa ne to amma yana tare da abokanan gaba ko wani yana neman shi kuma idan wani ya gan shi ya miƙe yana sallah zai iya harbo kibiya a harbe shi ko kuma zai iya zuwa da takwabi tun da ya hango shi ya gane shi ya fulle masa kai shi ma anan malaman fikin suka ce ya halatta ya sallah ka'idan a zaune saboda yana jin tsoron in ya miƙe Allahu akbar za a gano shi za a harbe shi da kibiya ko kuma a zo a sa takwabi a sare masa wuya to anan gurin shi ma ya halatta ya sallar sa a zaune saboda me saboda uzuri saboda larura yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu ya faɗa idan talatu fa inna ma huwa takbir wal ishara bin ra'as idan aka cakuda aka cakuda tsakanin kafirai da musulmi ana yaƙi to ai kawai sallar ta zama at takbir wal ishara kawai wal isharatu ra'as sai dai ka ji ana Allahu akbar kana riƙe da takobi kana kaiwa duka kana Allahu akbar da ka kana dan leƙawa <laughs> haka annabi ya ce in dai an cakuda an hadu wato anan ina so yan uwa su gane wani abu wai saboda muhimmancin sallah fa har ya kai ga ko da ana yaki ana jihadi fa ba a yafe ma ita ba tsakani da Allah fa ka zo ka batta wajen kana tafiya kana cikin motar arna ka ce ai ba a tsayawa an cakuɗa fa ana jihadi ga takwabi ga takwabi annabi ya ce to an muku an muku rahusa in dai an cakuɗa ku takabbara kawai kuna imai farijalan aurukubana ko kuna kan abin hawa ko kuna ƙasa akan dokin ka kawai kana harbi kana sallah Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar ka kai mai duka kai kabbara haka annabi ya ce ayi sallallahu alaihi wasallam kuma haka sahabbai suka yi akwai kun sallar tsoron kala kala ce akwai wanda za a samu dama har ai sahu ko kamar yadda mai bulugul maram hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan ya tsaya anan liman ya tsaya wasu gadin liman wasu na gaba sahu ɗaya yana gaban liman wasu na baya idan ya gama waɗannan su dawo wannan abin nan wannan duk an samu nutsuwa ne akwai lokacin da za a cakuɗa a shiga furmutsu a hargitse na akwai wani buƙatar sahu babu ba ruku'i ba sujada ai wacce kaga ana yin sujada wannan kuma ina fa inna ma huwa takbir wal ishara bil ra'si kawai ai takabbara ai ta nuni da ka haka bane to ya tafi inda ake kalla ai sallah kenan to akwai wanda suke gaba da can kuma ka sai su kallo ina to idan kana Madina to ba gabar din fitowar rana za ka kalla ba kudu za ka kalla kudin ita ce alƙiblarka to shine manzo Allah ke cewa tsakanin mahudar rana da mafaɗarta a nan tsakanin a nan alƙiblar take kamar yadda malamai suke faɗa da duk waɗanda suke kan alƙibla irin na mutanen Madina din to a nan gurin kuma malamai suka ce wannan hadisin ma bainal mashriqi wal maghribi qibla din yana nuna cewa ashe ba ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana nufin idan an zo fuskanta alqibla sai an fuskanci exact wato exactly ita Ka'aba din ba misalin wai duk musulmi idan za su yi sallah wai ba dole sai an kalli saitin Ka'aba ba yanzu bara a ce wai wannan masallacin idan an auna shi da za a ja tape in an ja har zuwa makka zai haɗu da ka'aba ba ba haka ake nufi ba jiha kawai ina fata ana fahimta jiha yanzu a nan gurin bari buga muku misali ɗaya da za ku iya gane ba ku ɗauka cewa ni ɗinin da nake zo ni ne alƙiblar ku ni ne ka'aba yanzu dukan ku nan ba ni kuke fuskantowa ba kuma yanzu an zo ba da labari me za ku ce ba za ku ce kuna fuskanta ta ba to wannan shine ma bainal mashriqi wal maghribi qibla yanzu anan inda za a ɗauko tep a zana haka ne kowannen ku seti na yake yanzu akwai wanda yanzu kamar na ƙarshen can wancan angal ɗin idan an ja tep ɗin wannan abin yake kalla ko ba haka bane to amma dai jiha ta ce ina fata ana fahimta yawwa to abinda alqur'ani yayi bayani ma a fuskanta jihar jihar Ka'aba ake fuskanta ma'ana inda take kawai ba wai sai yayi seti da seti ba lalle masallatai ana so a fuskantar da su akan akan ina ya kamata su fuskanta wanda um, a tsakani da Allah akwai wani bincike da da wasu yan uwa suka yi um, yana nan a cikin kwamfuta ta dan dai ta samu mushkila ne kwamfutar akwai masallatai a ƙasar nan da yawa waɗanda kwata-kwata ma ba gabar suke kalla ba wallahi ko a garin nan akwai su amma ba zan faɗa ba kara zo a naɗa ne a tafi da ni bincike ne wallahi yayi na ilimi sosai yanda aka sa ka'aba din sai aka auna da kwamfuta ne duk ba abin da ba a yi sai ga wani ga inda ka'aba din take shi kuma yana fuskantar can tewa amma akwai masallatan da tabbas suna kan daidai yanzu kamar masallacin Central Mosque na Abuja exactly wannan aiki akwai accuracy a cikin daidai daidai suka auna kamar yadda suka nuna da masallacin sarki nan na na wannan cikin dari shi ma daidai ne da kuma wasu masallatan da <laughs> ba ba sai na faɗa ba amma wallahi akwai waɗanda ba daidai suke ba a kar ku mun tambaya nan don Allah ku ruba mu asiri abinda muka ce da ina mun shawara da wanda suke dan yi binciken cewa kamar a kai wa masu shugabannin masallacin ko da dan ma ne a masallacin a dan buge shi haka wajen liman din da dan sahun haka a dan gyaggyara a dan a dan kakkauce haka da sauransu to amma wasu din suna fuskanta amma jihar suke fuskanta kaga daidai ne ina fata na fahimta akwai wanda in ka auna din in ka ja din zai kai har gindin Ka'aba din daidai ne akwai wanda kuma bangaren jihar ne kuma yanzu zan buga muku misali ma ko da masu sallah a masallacin haramun Makka ga baki ɗayansu idan da za a auna din kowa setin Ka'aba yake kalla kana cikin haramun zaka ka gama baka kallon Ka'aba kuma kana sallah ashe wannan yana nuna maka ba wai exact ita Ka'aba din ba in dai ka fuskanci inda take kawai shikenan amma dai kada ka kauce wa ita alƙibla ta, ta ka'aba ɗin. wannan hadisin dalili ne karar yake nuna mana wato ba wajibi bane sai an fuskanci ne ita Ka'aba din shine yake cewa wa qala Jabir radiyallahu anhu Jabir Allah ya yarda da shi yana cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi masiratin awsariya mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata tafiya masira tafiya awsariya ko wata rindinar yaki rindinar yaki a wacce annabi ya shirya fa asabana sai aka samu girgije ya yi mana duhu muka kasa gane alƙibla duhu kenan fataharraina waktalafna fil qibla muka yi kirdado shine taharraina muka yi kirdado waktalafna fil kawai muka yi sabani kuma alƙibla muka kasa ganewa wato tafiya suke kuma duhu da da haske ne ma aga tauraro ai to ba hasken da za a ga tauraro duhu ne kawai muka kasa gane ina ne alqibla din muka yi sabani tsakanin mu fa salla kullu rajulin minna ala hida muka kasa wa kowa kawai sai yin ishihadin sa wannan ya ce kai ni ina ganin nan ne fa gabar wannan kuma ya ce kai ni ina ganin nan ne gabar sai kowa ya salla ala hida shi shi kadai individually kenan fa ja'ala ahaduna yakhuttu bayna yadayhi kowanne ɗayan mu da ya zo yin sallah sai yake sai yayi zane a gabansa ya khuttu khatta ya khuttu khattan zane kenan sai ɗayan mu sai ya zane a gaban shi lina alama amtinatana dan mu gane wuraren da muka yi sallah falamma asbahna yayin da muka wayi gari nazarana hu sai muka duba wannan zane da muka yi muka duba kuma inda muka fuskanta muka yi sallah fa'ida na hannu sallaina ala ghairil Kibla, sai gashi kawai mun yi sallah ba mu kalli gabar ba fa na dalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam tunda suna kusa da maganin mai ba da labari da jawabin mai halattawan ko ya haramta suka ce ya manzo Allah ga abin da ya faru falam ya amurna falam ya amurna bil i'ada annabi bai umarce mu mu maimaita sallah ba wa qala qad kum salatukum yace sallaku ta yi kuma ta halatta kuma ta inganta wannan hadisi ne hasan ko sahihi ya zo ta hanyoyi da dama da suka iya karfafa junansu kamar yadda malamin ya fadda shi a cikin littafin irwalu galil hadisin 296 dara qutun ya fadda shi da imamul hakim da baihaqi hadisi ne mai kyau to a nan gurin abin da hadisin yake nuna mana shine ashe a iya yin ijtihadi akan alqibla wannan yace can ne gabar wannan kuma yace nan ne gabar zai iya yiwa a tafiya ku samu matsala to kowa sai ya salla akan ijtihadin sa in bai yadda da ra'ayin dan uwansa ba to kuma wannan yana nuna cewa ashe za a iya yiwa a yi ibada din ba akan alqibla din ba daidai to sallar da aka samu aka yi ta ba akan alqibla ba daga baya bayyana me hukuncin ta tayi saboda annabi bai ce a maimaita ba sau da yawa ana yin tambaya akar makalla ni ne na zo ina tafiya mun zo mun yi sallah kuma daga baya sai bayyana mana ashe cewa ba a kamar makalla ba Ko waye ma idan ya zo yana tafiya ko za ka yi sallah azhar ko la'asar kana cikin daji gaba daji baya daji ko wani gari in ka je baka san gabar ba za ka iya ka kai sallah kana gama sai wani ce tab malam yamma fa ka kalla to idan wanda bai yi karatu bane sai ka je ce ina ne gabar ga gurin sai ya ce ka riƙa mace salatu ka riƙa mace salatu ya sake sallah to duk sallar da aka yi ta ba a kalli gabar ba akan kuskure to ba sai an maimaita wannan sallah ɗin ba wa in kana wasu daga cikin malamai fuka ha'u suna cewa idan an samu sauran lokaci da ranar lokaci a iya zuwa a rama wannan sallah amma wannan hadisi dai yana nuna mana cewa ba sai an maimaita ba kamar yadda Jabir yake cewa kad ajza'atka a manzo Allah ce kad ajza'at salatukum sallar ku tayi sallar ku tayi kenan wannan hadisi ne ingantacce kuma tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta musu kuma ya halatta musu wato sallar su Imam Shafi'i Allah ya masa rahama kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa cewa shi yana ganin duk wanda ya sallah bayan ya idar da sallah aka ce mai ba gabare kalla ba tajibu alaihi al sai ya mayar a malikiya kuma suka ce a'ada fil waqti a maimaita inda sauran lokaci idan an gaya maka kaga akwai sauran lokaci sai ka maimaita imamu shafi yace idza tayaqqana al-khata idan ka samu yaqini cewa tabbas sallar ka din nan ba akan al-qibla kai ta ba ba gabar ka kalla ba kawai ka sake sallah haka imamu shafi yace Allah ya masa rahama kamar yadda yazo a cikin al to amma dai rajihin magana shine ba sai an sake sallah ba ba sai an maimaita ta ba Wakana kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa baitul maqdis manzon Allah ya kasance da yana sallah kallon baitul maqdis wal ka'batu bayna yadayhi ka'aba tana gabansa sa ba a umarce shi ya kalli ka'aban ba sai baitul maqdis yake fuskanta qabla an tanzila hadhihi al-aya kafin Allah ya saukar da wannan aya wato wannan yana so ya nuna mana menene ma asalin fuskantar alƙibla ɗin ba ga nan ta zo kad nara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatara al masjid al haram kaji ko fawalli wajhaka shatara me shatara jiha kenan ka fuskantar da fuskar ka jiha bangaren wato daidai wurin Ka'aba din ba setin ta ba wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum me shatara me shatara jiha ba wai sai seti da seti ba hakika mun ga wato kaiwa da komowarka da manzo Allah yana yawan addu'a yana daga kai yana roƙon Allah yana cewa ya Allah ya Allah madaukakin sarki ka taimake ni ka maida ni alƙiblar babana Annabi Ibrahim yana sujjada yana fadin yana kallon Baitul Maqdis din baya so yana cewa Allah ya dawo da shi alƙibla saboda gashi ga Ka'aba yace ya Allah alƙiblar babana Ibrahim ita ce ni ma a dawo da ni to shine Allah saukar da wannan aya ta bakara aya ta 144 hakika mun ga addu'ar ka da kaiwa da komowar da kake da fuskar ka wanta fi sama kana kallon sama kana addu'a falan walliyannaka qiblatan tardaha to lalle tabbas zamu juyar da kai alqiblar da ka yarda da ita kake so kai fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram ka juyar da fuskar ka kawai ka kalli masjidul haram ina ne masjidul haram kaba subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina malai ce falamma nazalat hadhihi al aya istaqbal al yayin da Allah ya saukar mai da wannan aya ta ki sai ji ana kallon kaba wato manzo Allah ya sha wahala da yahudawa da da mushirikai akan matsalar al-qibla din lokacin da yake kallon baitul maqdis sai suke cewa mutane ku kuna yaudarar kanku ne kuna bin muhammadu ya ce ba zai yi addinin mu ba mu kuma ya zo yana kallon alƙiblar mu idan addinin mu ba daidai bane ba me yasa yake kallon alƙiblar mu me yasa yake kallon alƙiblar mu kun gane ko abin da nake nufi ya ce ba a yin kafirci ba zai kafirci ba ce to ai wannan ba ba alƙiblarsa bane ba ga alƙiblan baban shi Ibrahim musulmin amma dan a nuna muku cewa addinin namu shine daidai kun ga ya ya rike wani bangaren addinin mu ya watsar da wani sai suke da'awa akan wannan suke sawa sauran musulmi shakka da waɗanda ba su shiga musulunci ba shakka akan Muhammadu to wannan abin sai ya damu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malaman tafsiri suke kawo ana karkashin aya Allah ya bashi abin da yake so fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram aka dawo da shi ka san me me suka ce chap mu ba za mu yi addinin da babu certainty a cikin sa ba ba ba ba, ba tsayayyen mutum bane ba kana kallon can kuma yanzu ka sake dawowa nan yanzu ga nan din ma kuma zai da juyawa wani guri wadannan mutanen ai ba su da kyau ka duba ba abin da suka faɗa jiya yanzu kuma ce a suke a yau eh, wani yana addini ne wannan yau yana kallon can yana kallon wannan in za ka tsaya suka ce muhammadu ka tsaya ka zabi abu guda ɗaya in can can nan nan <laughs> to shi yasa manzo Allah ya sha wahala da su ya sha wahala da su an samu canjin alƙibla din nan sau biyu ya je Madina ma ya kalli alƙibla ya yi watanni kuma Allah madaukin sarki ya dawo da shi kamar yadda zamu zo mu karanta insha Allah Ya ce fa bai man nasu bi in fi salati subhi kaga gashi <coughs> mutane suna kuba suna sallah su bayi. kamar da annabi yana kallon alƙibla ne ka'aba sai Allah ya juyo da shi kalli baitul maqdis sannan kuma ya dade da shi ya dawo da shi kaba. <coughs> mutane suna kuba suna sallah suna kallon baitul maqdis iz ja'ahum atin sai mai zuwa ya zo musu فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن من زن الله صلى الله عليه وسلم أن سوكا مساد القرآن أتكم ونندري وقد أمر أن يستقبل الكعبة وما أن أمر شيء النبي دي كوما يكل الكعبة ألا كسورة لا وانا بصنع تكين صلى كنا كسورة لا فاستقبلوها ku juyo ku ci gaba da kallon ina kaba. wa wujuhu wujuhuhum ila Sham fuskokin suna kallon Sham fastadaru wastadara imamuhum sai su ne istadaru ina jin ko ba a fassara ba ka san istadaru suka yi daurani kenan suka juya gaba daya wastadara imamuhum kuma liman din nasu ma ya juya hatta istakbala bihimul qibla har sai da ya fuskantar da suna suna kallon alqibla wannan hadisi ya zo da riwayoyi da yawa kafin nan idan kun lura hadisin yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla ko sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa ashe ya halatta ka kalbi rabarin mutum guda kabarul wahid kenan yanzu anan mutum guda ne yazo ya samu jama'a guda a masallaci jama'a tarin jama'a suna cikin sallah ce jama'a an saukarwa da manzan Allah ƙur'ani a cikin dare Allah ya ce ya kalli Ka'aba to ku juya kalli Ka'aba da umarnin mutum ɗaya suka juya suka kalli Ka'aba ɗin nan ko ashe wannan yana nuna mana cewa ashe ana karɓan khabarul wahid labarin mutum ɗaya saɓanin wasu daga cikin 'yan bid'a da suka ce ba a gina shari'a ba za a karɓi labarin mutum ɗaya ba wanda kuma annabi ya tabbatar mana da ana yin haka ga mu'azu da manzan Allah ya tura shi zuwa yaman ko ba haka bane ya ce ka tafi gurin mutanen yaman falyakun awwala mata da ilayhi ilaihi shahadata Allah ilaha illallah ka kira su zuwa ga shahadata Allah ilaha illallah aqida kenan shi da ya tura shi sau nawa manzan Allah zai aika wasiƙu da takaddu mutum ɗaya zai bari ya bada saƙon aje a yi da haka dai ashe ana karɓar labarin mutum ɗaya ɗaya kenan sannan kuma in kun lura a cikin hadisin ce, kad unzila alaihi lailata qur'anun an saukan masa da qur'ani ana nufin duka qur'anin ne a'a to ashe aya ɗaya ma akan iya ce da ita qur'ani aya ɗaya ma akan iya ce da ita me qur'ani to anan shine idan har an halatta maka ka taba wani ɓangare na alqur'ani baka da tsarki ashe min babu aula shi ma alqur'anin ma za halatta maka taba shi gaba daya dan malamai suka ce da aya ɗaya da ayoyi duka gaba ɗayan sunan su mai alqur'ani me ma'ana alqur'ani shine abin da ake karantawa izu ɗaya qur'ani ne izu biyu qur'ani ne izu ashirin qur'ani ne arba'in ma qur'ani izu sittin ma qur'ani ne to aya ɗaya ma qur'ani ce ina fata ana fahimta wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala mukhsin wa nazzalnahu tanzila kaga ce wa qur'anan ya ambaci alhalin kuma ayoyi ne da muka rarraba muke baka a hankali hankali to wannan kenan sannan wannan yana nuna mana cewa ashe aiki a sallah ba kowane aiki ne a sallah yake bata sallah ba ina hanafawa ina ina hanafawa kullu harakatin tubdilu salah to ba haraka ba wannan gaba ɗaya ma suka juya ma gaba ɗaya ka duba liman fa yana kallon nan fa kuma juyawar yanzu kan yana kallon nan ne a ce juya kalli can yamma to ya za a yi wannan mudaratin fareti kenan za a yi dole a bautan za a yi ina fatan muna fahimta yanzu wani aiki ne ko ba aiki ba ne aiki ne to sai wata matsala kuma duk za mu iya fitarwa masail fiqhiyya ne a cikin hadisin malamai suka ce amma wannan ba ina ba ku lasisi bane da aje aiki da shi ashe ya halatta idan mutum yana sallah wata ran ya saurari abin da wani yake faɗa waje <laughs> ko ba ka wani ba kana cikin sallah sai ka ji ana jama'a kayya kayya a tare a tare <laughs> ko ba ka bane bara a ce in ka ji wannan wai sallah ka ta ɓaci ba ina fatan kuna fahimta kuma kenan wannan yana nuna mana a ce ka zo gida kana sallah ka manta ashe iyalinka ta fita ka rufe kofa sai ka ji ana kwankwasa kofa ana magana to kai kuma kana cikin sallah ashe ba laifi bane dan ka saurara ka gane muryar ta iyalin naka ne ko ko wani ne ya muryar mata zai zo ya bude maka kofa ya shigo wannan sauraron da zaka yi din bai bata maka sallah ba sai dai malamai suka ce yawaita irin wannan abun yana rage mutum khushu'i a cikin sallah ina fata ana fahimta to wannan um, a hadisai sun zo suna goyon bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin farko akwai riwayar Anas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon Baitul Maqdis kamar yadda ya faɗa sai Allah ya saukar da qad ta taqalluba a fi samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatara al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara sai wani mutum daga cikin kabilar Bani Salama Bani Salima sai ya zo wucewa yace wahum ruku'un fi salatil fajri ya tarar da su sun yi ruku'i a sallar asubahi yanzu a nan gurin an faɗi wace sallah ne a wannan hadisin da muka karanta an faɗa mana yi eh, fa bainama man nasu bi quba'in fi salati subhi go yawa to sai ce a sallar asubahi kaga ya goyi bayan wannan kenan sun yi sallar raka'a ɗaya raka'a ɗayan sun yi ta suna kallon can raka'a ta biyun kuma za su canja yace ala innal qiblata qad huwilat ala ku saurara an riga an canja alqibla fa malu kama hum nahwal qibla nahwal qibla sai suka juya kawai kamar yanda suke din kawai suka juya suna kallon alqibla wannan riwayar Imam Muslim ne da Abu Dawuda da Baihaqi da Imam Ahmad akwai hadisin Ibn Umar kuma yace mutane suna kuba shi ma da ya kawo yace fasadaru ilal ka'aba irin wannan hadisin riwayar bukhari da muslim da malik a cikin muwatta da imamu shafi a cikin al'ummu akwai kuma hadisin sahal ibn sa'ad sahal ibn sa'ad yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah yana kallon baitul maqdis yayin da aka juyar da shi aka ce kalli kaaba sai wani mutum sai ya tafi gurin mutanen Quba ya same suna sallar asuba sai ya ce manzon Allah an umarce shi da ya koma ya kalli kaaba fasadara imamuhum sai liman din su ya juya hatta istaqbala bihim alqibla sai da ya fuskanci alƙibla da su gaba ɗaya duk waɗannan suna nuna goyon bayan wannan hadisin nan kenan to wani zai iya tambaya ce to ya aka yi aka yi juyawan an samu riwaya da ta yi bayanin yaya juyawan ta kasance kamar yadda ya zo a cikin hadisin tuwaila sunansa tuwaila musaggar ne tuwaila wato bintu aslam kenan tuwailatu bintu aslam take cewa inna labi makamina nusalli fi bani haritha muna tsaye muna sallah a bani haritha sai wani mutum ya zo yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an saukan masa da aya kalli kaba sai ta ce tahawwala rijalu makanan nisa tunda masallacin kun ga yanzu kamar nan haka ba maza bane to mu dauka ƙarshen masallacin nan namu kuma mata ne sai maza suka koma wurin mata mata suka koma mai wurin maza kaga complete reverse kenan aka yi abautan ne gaba ɗaya complete suna kallon nan sai suka juya nan shi liman ya tashi daga nan ya koma can kaga ya tafiya kenan mai tsaho amma duk aikin sallah ne sai ta ce fa sallu ya al-baqiyatayn na awal ka'aba sai suka sallaci rakoyin da suka guda biyu suna kallon Ka'aba to a nan gurin kamar riwaya ta nuna ba sallar asubahi bane ba ko ba sallar asubahi bane ba wannan hadisi imamu Tabarani ya fada shi a cikin al-Kabir dinsa yana da al yana da asagir yana da al kuma mazajen amintattun mutane ne amma wasu malaman sun ambace shi ba su ce komai ba akan riwaya din to shine wasu to wasu suke cewa kamar wannan yana nuna akwai bambancin isoshi din kenan ko kuma yana nuna cewa a wannan abin din ba a kuba bane ya faru ba a kuba bane ya faru ya faru ne a kabilar bani haritha idan mun ɗauki wannan riwaya din mun dogara da ita yanda abin ya faru shine shi liman tafiya yi, da ya juya haka sai ta tafiya ta tafiya ta tafiya ta tafiya har sai da ya kai can wurin mata su kuma mata su ma sai suka juyo suka dawo wato wajen wajen wajen wajen maza to amma wannan akwai aiki da yawa a ciki ko tabbas an yi aiki da yawa to shi da wasu malaman suka yi tawili suka ce kai wannan fa yana nuna cewa kafin a haramta yawan aikace aikace ne a cikin sallah <laughs> ba mamaki su Abu Hanifa ne Allah musra ba. wannan aikin ya faru ne kafin Allah kafin Annabi ya hana yawan motsi da abin a cikin sallah kuma kafin a haramta magana a cikin sallah wasu kuma suka ce a'a za a iya daukan cewa wannan aikin da suka yi na larura ne kawai an riga an yafe musu saboda maslaha ne to ya za su yi za su ce assalamu alaikum ne su je su sake kadiga mata sala ai ba su sake yi ba ina fata ana fahimta yawwa to idan kun lura wannan kissar da Tuwaila ta ruwaito ba ita ne kissar mutanen Quba ba saboda wannan a bani harisa ta faru kuma sallar mai raka hudu ne waccar kuma ta faru ne a kabilar Bani Amr ibn Auf su ne mutanen Quba wancan Banu Harisa wannan kuma Banu Auf a banu amr ibn auf waccan sallah asubahi wannan kuma sallah mai raka hudu an samu wata riwaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo Madina ya kalli Baitul Maqdis sai da wata goma sha shida yana kallon Baitul Maqdis wata nawa goma sha shida yana kallon Baitul Maqdis a wata riwayar ma aka ce wata goma sha bakwai shekara ɗaya kenan da wata nawa shekara ɗaya da wata biyar ko shekara ɗaya da wata hudu manzo Allah yana so Allah mai da shi ya kalli Ka'aba kenan wannan kissar juyar da shi ya kalli Ka'aba ɗin wannan na ƙarshe da aka yi a Madina ne ba a Makka ba shine Allah saukar da wannan kad nara ta kallo ba waje hika har zuwa ƙarshe ya fuskanta ya kalli Ka'aba ɗin. sai su Yahudawa su ne as-sufaha'u minan nas kenan da Allah ce sai yaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahu man qiblatihim allati kanu alaiha me yasa me ya juyar da su daga fuskar alƙiblar da suke kalla da Allah ce mayar musu da martani ya arba kin manzo Allah ya mayar musu da amsa qul lillahi al-mashriqu wal maghrib ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim mahudar rana da mafadarta gabar da yamma dunna Allah ne baitul maqdis da ka'aban da ina ne dunna Allah ne ko ba ka bane in ya ga dama ya ce kalli can in ya ga dama ya ce kalli can da haka shi babu wani iskari akai manzo Allah ya salla da mutane sai wani bawan Allah ya tashi ya fita ya tarar da mutane suna yin sallah suna kallon baitul maqdis kuma sallar la'asar ne a wannan riwaya din yayi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon Ka'aba ya tarar da wasu kuma a sallar la'asar ba samu labari ba sai ya ba su labari yace su kalli su juya su kalli na su kalli Ka'aba to wannan riwaya din da muka faɗa Imam al-Bukhari ya da ita da kuma Imam Muslim da Imam Nasa'i da sauran malamai da su Imam Ahmad malamai suke cewa wannan shahid ne dalili ne mai karfi da yake goyon bayan kissan nan ta Tuwaila cewa wannan sallah din sallar asar ne al-Imam al-Qadi Abu Bakar ya faɗa a cikin littafin Aridatul Ahwazi sharhin wato wannan kenan a Tirmidhi sunan Tirmidhi Ya ce to ya za a yi a haɗa tsakanin wannan riwaya da ta ce sallar la'asar ne da wanda ta ce sallar asubai ne Ya ce ba matsala babu iskali na farko dai su yan asubai sun samu labarin su ne da wuri waɗancan kuma ba su samu labari ba sai da la'asar tunda wuri biyu ne ba matsala ina fata ana fahimta kenan waɗannan da la'asar suka samu labarin su waɗancan kuma da da asubayi suka samu labarin su kenan kawai da haka babu wani iskali haka kuma Hafiz Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fathul Bari Allah ya masa rahama to wannan hadisin dai idan mun lura 'yan uwana zai nuna mana cewa Allah madaukin sarki yakan iya mutum afuwa dangane da wani abin da ya aikata daga baya in ya canja sai Allah ya fi masa ko da yake ba kuskure suka yi ba a matakin farko suna kan yaƙini ne na da to amma za a iya cewa ai labari ya riga ya canja tunda an ce a canja a koma a kalli ina a kalli gabar amma su labarin bai zo musu ba to wannan yake nuna cewa ashe yana da kyau kai da kake birni a nan ka karanta sunna ka fahimce ta ka kuma gane ta sai ka je ƙauye ka tarar da wasu mutane sun makara abubuwa da dama da ake na sunna ba su santa ba to kar ka je ka kafarta su ko ka ce ɗan kauye ne ba san addini ba ba su gane ba jahilai ne menene menene ka nuna ibada su ma ta baci ta lalace a'a sai kai kokarin ka rika karantar da su al tadarruj a hankali a hankali a hankali a hankali saboda aka ce da hankali da hankali jirgi ma ya tashi ko ko ba ka bane ba yawa hankali hankali hankali jirgi ma ya tashi aka ce da za a fara yin jirgi biri aka fara sawa a sama aka tashi sai aka sa biri a ciki sai aka ga ya je ya dawo ba matsala <laughs> to shikenan ina fata ana fahimta to haka sai mu zamanto masu hakuri masu juriya kuma ko ba abin nan ba zai yawa masallacin unguwar ku ana karatu ko kuma kai kai din wayayye ne addini kana zuwa gurin ilimi sai ka je a ma'aikata ka ga mutane suna aikata jahilci to kar ka hausu da faɗa ka bi a hankali kai musu bayani to abin da muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko ta harshe Allah mana afuwa Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا باو الله ينا تنبانا cewa malam to yanzu kamar mutanen da aka tsare su a police station yaya sallar su za ta kasance kamar da aka sa su a cikin sel kenan su sallar su ai ba matsalar su kallon gabar bane ba kuma ina jin kamar ko dai ko da an samu ta cikin salma sai suna bari a yi sallah ko ba sa bari a yi sallah a cikin sallah ba za a yi ba ba za a baka ruwa kai alwala ba to wasu wurin suna bari wasu kuma ba sa bari to kaddara yanzu mu dauka wurin da ba a bari an jefa mutum a cikin sel kuma ba a bar shi sallah ba kuma ba a ba shi gurin da zai sallah ba ya zai na farko dai abin da ke kansa tun da ba a shi ruwan sallah ba ya zai sai ya taimama ga gini nan ai bangon da ke jikinsa shi ma ƙasa ne sai ya taimama jiki kaga ya samu matsala alwala ta waraka ɗaya kenan sannan kuma a inda yake dan kawai sai ya sallar haka wanda zai ce da najasa wasu malamai na fikiru suka ce idan dai yana da wani kyalle to ya iya cirewa sai shimfiɗa sai sallah akan kyallen idan kyalle biyu ne a jikinsa ya faɗe ya shimfiɗa ɗaya a kardin wasu kuma suka ce idan babu to abin da zai kawai sai ya sallar a haka fattakullahu masabatum ya sallar a cikin najasar a haka saboda ba yadda zai dan akwai sallar da a wurin ake fitsarin akwai wanda ma in ya tsananta ma kashi ma a wurin ake shi ma dai wannan duk ana yi ne dan azabtar da mutum to amma wannan tsakani da Allah ba abu ne da ya dace da shari'a ba dan adam bai kamata ya masa ba wannan kuma masu kururuwar human rights yancin dan adam da da da da suna da gaskiya to da akan wannan ya kamata su rinka magana a iya mutum horo da za a iya masa hanyoyin horo suna nan da yawa amma ba irin wannan ba da zai iya shafar lafiyarsa da rayuwarsa ya zauna cikin fitsari cikin kashi kuma lokacin ma ba barawo ne kai ba ba dan fashi ba a ce faka cikin su kaga wannan zalunci ne mutumin da ya zo kawai wani abu ya haɗa shi da iyalinsa fa tsakaninka da matarka wani abu ya haɗa ka da shi ita tsautsayi ya faɗa sai a je a jefa ka wurin kaga ba daidai bane ko cacar baki kuka yi da wani tunda mai galihu ne sai ce zan ɗaure ka sai igiya ta saura in baka ci sa ba sai a je a jefa ka cikin barayi haka aka yi wa wani bawan Allah ana zuwa kawai da yake bai da galifu kawai ga yan fashi nan an yanke musu hukuncin kisa kawai sai aka yana zuwa aka angiza shi a ciki aka tafi kawai aka ga aka harbe shi aka harbe shi tare da su duk ba abin da ba a kasan nan ba abin da ba a kasan nan barna dai barna Allah kiyaye Allah gyara kawai ana samun masu tsoron Allah suna kokarin gyarawa tabbas yanzu a cikin jami'an tsaro muna da muna da confidence mai kyau insha Allah ta'ala a cikin jami'an tsaro insha Allah mala akwai akwai waɗanda suna da kishin su kawo gyara ana samu sai dai gaskiya ba su da yawa ba su da yawa kaɗan ne waɗanda suke da ƙetar da muguntan suna da yawa mata wannan karɓe karɓen kuɗi da ake da bribe da waye da ake karɓa da nan galiban wasu manyan ma ba su san ana yi ba su ƙananan suke su kuma saboda yunwa babu yadda za su yi suke yi Allah ya wadata mu duka wannan tambayar ta ƙarshe yake cewa shin malam da Allah wai akwai bambanci ne tsakanin sallar nafila da ta farilla ni na ga wasu kamar suna suna sallar nafila sai su garin ta haka kawai dai ba tare da ana kyautata ta ba shi akwai bambanci ne a duk sallah sallah ce ta farilla dai ta fi ta nafila matsayi da kima a gurin ubangiji to amma shari'a bata zo ta ce umuman sallolin nafila wai a yi su a haka bari-bari ba shari'a bata faɗa haka ba bal ma idan da zaka lura da sallar dare da ake yi ai ta ma fita farallar ma nauyi ko ba ka bane tunda manzo Allah ya tsaya karance bakara gaba daya cikin sallar nan raka daya ya tsallaka ya shiga nisa'i ya dawo ya kamo Ali Imran din duk a raka daya wace sallar farilla ne za a mata haka to inda ma zaka duba salloli na nafilfili na dare ma sun ma kuna farilla din samun itigami sosai saboda ruku'i aka ce manzo Allah yakan iya ruku'i ruku'in da yake gwargwadon karanta aya hamsin ne da ɗayan mu yake hamsin na aya aya nawa aya hamsin to kaga wannan a sallar dare yake kuma ba sallar ba ba ba ba ba ba sallar farilla bace ba ashe yana da kyau kyautata Allahumma illa riwaya ta zo ƙwarara cewa manzon Allah sallar sallar rakatan al-fajr wannan yana yin ta da khafifa amma ita ma a riwayar na Aisha cewa take ban ga wanda yake cika sallah kuma yake yin ta sauki sauki ba irin annabi ita kam rakatan alfajr an ce kayi ta nan da nan khafifa kar ka tsawaita suka ce ma in ma manzo Allah ya ma sai mu tambaya mu ce wai anya ma ya karanta Fatiha kuwa shi yasa da wannan ma hadisin da yazo cewa ana maganin shin anya annabi ko ya karanta Fatiha ma a raka'an nan in zai rakatan alfajri to da wannan hadisi ma su malamai suke cewa ai zakata na fajr ma ba su ka karanta fatiha ba <laughs> kira ma ta sarama aka min alqur'ani kawai to amma tsakani da Allah wannan riwayar a riwaya ce mai rauni a cikin maganganun malamai saboda an samu ai yana karawa ma hadis sura ko ba yana karantawa da kulli ayyul kafirun da kulluwa ba ko ba ka bane da wasu ayoyi ma da yake karantawa annabi yana yi yana karawa hadda sura din wani lokacin kuma facin sallah amma yana yin ta khafifa mai sauki babu tsawon ruku'i babu tsawon sujada. sannan kuma duk ya tabbata cikin riwayar bukhari shi ma idan annabi ya zo yin sallar dare salloli masu nauyin nan da yake yi sai ya fara yin salloli masu sauki sallar raka'a biyu masu sauki to a waɗannan riwayoyi ne haka suka zo cewa ana iya sauƙaƙawa amma mutum ya zo zai nafila a za sai ya tafi biri zai yi nafila ta ba magarba biri-biri wannan duk ba karantarwa addini ba ne, kuma ba a ce a yi ta ba abu cika ruku'i ko sujada ba tsakani da Allah ya kamata mu kiyaye kenan babu bambanci kowace ake fita kamar yadda sallar mace da namiji ma duk iri ɗaya ne da wasu ɗauka sallar maza daban na mata daban ta maza da inda aka ce namiji ya tsaya yi sallah mai kyau haka ce aka aka ce mace ma ta tsaya ta sallah mai kyau ba wai kawai dan mace ita ne shikenan sai ta yi gab gab gab ta ita gama ba babu nutsuwa illa iyaka su mata an ce su lullube jikinsu gaba ki daya daga sama har ƙasa sannan kuma ba za su buɗe kamar yadda maza suke buɗewa ba amma akwai wata sallah shi ma da mata suke sai su haɗe kafafuwansu gaba ɗaya shi ma kuma wannan ba a ce ai wannan ba ai wata nan zaki faɗi ki tsaya kawai normal tsayuwa yadda kika saba kuma ana daidai sahu kamar yadda wasu mata in an zo sallah a masallatai da yawa ana kawo masallatan mata ba sa daidai sahu ana haɗawa ku daidai sahun ku haɗa kafaɗin ku kamar yadda kowa yake yi a masallacin maza kuma haka kuma masallacin mata za ku yi abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah mana afuwa ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda muka karanta hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khalaqallahu adam ala suratihi wa tuluhu 60 zira'an ثم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس حد إذوا قرشان حديثا wannan hadisin kamar yadda muka faɗa jiya a wasu suna fassara shi cewa Allah ya halicci annabi Adam ala suratihi akan surarsa shi Allah din ma'ana sai su mai da lamirin ya koma kan Allah sai muka ce wannan fassara ne na kuskure saboda hadisin da aka dogara da shi din akwai hadisi wanda ya zo cewa an ce khalaqallahu adam ala suratir rahman Allah ya halicci annabi adam a bisa surar shi Allah in tabaraka ta'ala to wannan hadisin yana da rauni Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa akwai illoli guda hudu a cikin sa kamar yadda ya bayanin hadisin a cikin silsila da'ifa hadisi na 1175 daidai da haka sai aka samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ya ana nufin Allah ya halicci annabi Adam a bisa kamarsa ne kuma annabi din yake cewa shi annabi Adam tsawonsa ya kasance zira'i ne wato zira'i wato 60 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ba a gushe ba halitta tana ta daɗa tauyewa tana ta raguwa har zuwa yanzu ɗin nan ma'ana duk waɗanda suka zo bayan annabi Adam tsawonsu baya kaiwa shi babu dai wani wanda za a halicce shi tsawonsa ya kai annabi Adam to haka ake ta raguwa ake ta raguwa ake ta raguwa har zuwa dai ƙarshen wato duniya kuma wannan hadisin da ya inganta shine hadisin da Allah yake ci manzo Allah yake cewa Allah ya halicci Adam akan kamar sa shi Adam din ba wai akan kamar shi Allah ba tabaraka wa ta'ala babin da zamu tashi na gaba shine babu ifsha'is salam kusan karatun da zamu yi yau baki daya da wani wani sati ma mai zuwa insha Allah duk ya shafi matsaloli da suka shafi sallama da yada sallama da hukunce-hukuncen sallama insha Allah babin da ke magana akan yada sallama in an ce ifsha ana nufin yaɗawa da watsawa shine ifsha حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن أوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله إرادة أمين الله ثبت أغريشنا شواء afshu salama taslamu ku rinka yaɗa sallama taslamu sai ku kubuta ku kubuta daga azabar Allah ku kubuta daga fitintinu ku kubuta da duk wani abu na tashi hankali a rayuwarku yaɗa sallama sunna ce daga cikin sunnonin manzo sallama mai karfi wannan hadisin hadisi ne hasan yana da kyau abin da yake nuna mana shine muhimmancin mutum ya rinka yaɗa sallama ma'ana duk inda ya je ya sallama ba mutum ya rinka cewa barkan ku dai barkan ku da yamma ba ko barkan ku da asuba a'a assalamu alaikum assalamu alaikum tahiyyatuhum fiha salam ita ce gaisuwar kuma yan aljanna ita assalamu alaikum din nan ita ce gaisuwar yan aljanna حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم والقانبي عن عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن كربودك أبو هريرة شين عبد الرحمن ابن صخر الدوسي radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kala yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani da Allah babu wani rai da zai shiga aljanna bai da imani babu shi wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba kuma har sai kun so junanku kun yi soyayya kun kaunaci junanku ala adullukum alama ta na bihi sai manzo Allah ce kuna so in nuna muku abinda idan kun yi shi za ku samu ƙaunar junanku kalu bala ya rasulallah sai suka ce e ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afshu salama bainakum manzo Allah ce to ku rinka yaɗa sallama a tsakaninku yaɗa sallama a tsakaninku ita ce za ta sabbaba muku ƙaunar junanku idan kuka ƙaunarci junanku kuma za ku yi imani idan kuka yi imani kuma za ku shiga aljanna kenan kaga yaɗa sallama wani mataki ne da zai kai mutum zuwa aljanna wannan hadisi ne sahihi ingantacce imam muslim ya da shi a cikin kitabul iman abinda hadisin yake karantar da mu shine babu ba yanda za a yi mutumin da bai da imani bai imani da Allah ba bai yadda da Allah ba kuma ya shiga aljanna bai zai taɓa yiwa ba kaga wannan raddi ne ga waɗanda suke ganin cewa kowa a bashi akan addininsa ai duka dai dodo ɗaya ake ake yi wa ma'ana kirista shi ma ai ya yarda da Allah shi ma wani ya yarda da Allah dan kaza ma ya yarda da Allah kada kada a soki addini kada a nuna bambancin addini sai ka ji ana cewa ai duk ɗaya ne ai duk ɗaya ne ba wani bambanci su ɗin ma ai annabi Isa suke bi mu ma muna bin annabi Muhammadu kuma annabawan da ya diddi ni Allah ne kuma su ma in ka karanta bible din zama ka ga wasu abu ma irin na addini ne su ma ai ba a yadda a sha giya ba ai su ma ba a yadda a yi ba ai duk ɗaya ne haka wasu suke faɗa jahilai kenan da bambanci tsakanin sama da ƙasa ko fiye da haka tsakanin musulunci da kafirci duk mutumin da bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi kamar bai yadda da Allah ne bane ba yanzu misalin kirista sai ce shi ya riƙe annabi Isa amma ba ruwansa da manzon Allah annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ma bawan Allah ne kuma Allah shi ya turo annabi isa kuma Allah shi ya turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to dan me yasa za a nuna bambanci kun ga musulunci shine ke da adalci sai yadda da annabi isa ya yadda da annabi musa kuma yadda da annabi Muhammadu din to duk ɗan kirista da yake so ya samu ya samu aljanna ko ya samu alheri a rayuwa bayan ya mutu to shine sai ya dawo ya imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wannan cewa tsakanin kiristanci da musulunci ɗaya ne wannan fa kafirci ne wannan kalmar kafirci ne ka ce duk ɗaya ne Allah ya ce inna dina inda Allahil Islam karɓaɓɓen addini amintaccen addini a gurin Allah shine musulunci kaɗai duk wani addini wanda bai da sunan al-islamu to sunansa ɓataccen addini sunansa ɓataccen addini wanda kuma ya bi shi ya ɓata wanda ya bi shi kuma ya kaucewa hanya don haka dai ba yanda za a yi mutum shiga aljanna sai yana da imani imani kuma ka yadda da kai imani da Allah da manzon Allah da mala'ikun Allah ka yadda da su da littattafan Allah ka yi imani da ranar lahira kuma ka yi imani da ƙaddara alherinta ko rashin alherinta mala'ikun Allah ka yadda cewa lallai Allah yana da mala'iku duk da cewa baka ganin su amma dole ka yadda cewa akwai mala'iku irin su mala'ika jibrilu waɗanda su ne suka kawo saƙon alƙur'anin baki ɗaya daga gurin Allah zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu gan shi ba amma dai mun ji labarin sa annabi ya gaya mana imanin mu shi yasa muka yarda da shi to ba shi kaɗai ne, mala'ikun Allah suna da yawa kuma ya alamu rabbi rabbika illa huwa rundunonin ka ba wanda ya sani yawan su sai shi ya tabbata hadisi cewa manzala yana cewa kullun kullun da ka sani kowace rana a sama akwai baitul ma'mur kamar yadda kaga ɗakin Ka'aba a ƙasa yadda mutane suke bautawa ɗakin Ka'aba haka su ma mala'iku suke wa Allah bauta a can baitul ma'mur wanda a kullun rana mala'iku dubu saba'in ne za su shiga wannan guri suna yi wa Allah bauta da ranar ta ƙare gobe Allah zai halicci wasu wanda ba waɗannan ba kullum sai Allah halicci sababbi dubu saba'in yau din nan ya halitta kuma gobe ma zai daɗa halitta kuma akwai mala'ikun da Allah tabaraka ta'ala ya halicce su tun da Allah ya halicci duniya sujjada suke kuma har yanzu ina suna kan sujjada kuma ba za su daga ba sai Allah ya ce ku tashi akwai masu ruku'i akwai waɗanda a tsaye suke akwai hamalatul arsh waɗanda suke a riƙe da al'arshin ubangiji wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin samaniya. duk mala'iku ne dole mu imani da waɗannan mu yadda da su to shine ai Allah ke cewa inna Allah ghaniyun anil alamin Allah mawadaci ne dangane da talikai mutum wai yace ba zai yi sallah ba ko ya cutar da Allah da wani abu ko bai zai yi ibada ba ko ya rage Allah da wani abu babu abin da ya rage Allah da shi Allah ba mu imani